بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وأجائب كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله وقول الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصدار لها وقولي أبو وقول وقال أبو محمد ابن حزم رأيت بعض هؤلاء من يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الإسمة ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار وإنما هو مجبور على فعل المعاصي ومن هؤلاء من يكتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان وأن إيمان أفسك الناس كإيمان جبريل وميكائيل ومن هؤلاء من يكتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاء بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده ومنهم من يكتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانا وصلاحا فلا يدعوه حتى يقلصوه كما يشاهد في هدرة الملوك فإن الملوك تهب لقواسهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضئ قلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته ومنهم من يكتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئا فيقول أنا مضطر إلى رحمتي وهو أغنى الأغنياء ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شت يجري لما منعه منها فالله أكرم وأوسع فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا ومنهم من يكتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قول الله تعالى على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قالوا وهو صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته وهذا من أكبه الجهل وأبين الكذب عليه فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibo a nan kofar kaura a cikin jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba ashirin ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna adda'u waddawa'u ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na alimam imam Abi Abdullahi Abi Muhammad ibn Abi ibn Kayyim al wanda ya rasu shekarar hijira tana 751 wanda wannan shine darasinmu na goma sha biyar cikin wannan littafi a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci wannan shine ɗaya? idan ba a manta ba kafin mu tafi hutu ibn al-qayyim yana magana akan wasu abubuwa guda biyu da ya kamata kowane mutum ya rika tuno su ya rika sa su a zuciyarsa abu na farko mutum ya san asbab Khairi wa sharri ya san abubuwan da idan yayi za su haifar mata da alkhairi da kuma abin da idan yayi za su haifar masa da shari sanin wannan yana nan kunshe cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sanin sira ta magabata da sanin sira ta al'ummomin da suka wuce ta nan za ka fahimci abin da ke hanya ce da idan ka bi ta za ta sadar da kai da alkhairi da kuma hanyar da idan ka bi ta za ta kai ka zuwa ga abin da za ka yi da na sani Allah kiyashe mu abu na biyu wanda ya ce ya kamata ɗan adam musulmi ya sa shi a ransa ya rika tuna shi ko da yaushe shine Allah ya ghalita nafsahu falyahzar min mughalafati mughalafati nafsihi ya guji wato yaudarar kansa ya jefa kansa cikin abin da yake kuskure ne da gangan ta yadda zai rika tunanin duk abin da ya yi to ranar gobe kiyama zai kai labari zai sha saboda Allah mai gafara ne Allah mai karɓar tuba ne Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne saboda wannan ya rika sa shi yana ruduwa da aikata laifuffuka yana mantawa da cewa Allah ta'ala mai azaba ne Allah ta'ala mai kamu ne Allah ta'ala yana da wuta yana azabta masu laifuka, ya manta da wannan janibin ya rika kallon janibi na rahama gafara tausayi na ubangiji to daga ciki ne ibn taymiya ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake ci gaba da kawo misalai na waɗanda suke rudar kansu suke yaudarar kansu da abin da yake yaudara ce ta shedan yace walil juhali min hadha ad-darb min an-nas fi hadha al-bab gharaib wa ajaib wato mutanen da suke rike nasusun raja rike nasussuka da suka zo wadanda suke nuna cewa bawa ya kamata ya kudin rahamar ubangiji ya kamata bawa kada ya manta kada ya manta da afuwar ubangiji kada ya manta da gafararsa ya rika jin cewa Allah ta'ala mai gafara ne sai su rike irin waɗannan nasussuka su dogara a kansu su makalkale musu su kankame musu lokacin da duk suka yi laifuffuka idan aka tuhume su akan laifin da suka yi sai su rika kawo maka abin da suka haddace na rahamar ubangiji na gafarar ubangiji na sai ate afuhi wanda wannan yaudarar kai ne malam ya ce walil juhali min hadha zarbi min an fi hadha al-babi wa ajaib jahilai daga irin wannan nau'i na mutane a wannan babi wato da wannan matsala da muke magana a kanta suna da abubuwan da suke masu ban mamaki masu ban takaici ka kaule ba kamar wanda zai ce wa kassir mastata'ta min al-khataya idza kana al ala karimi wato kai iya iyawarka iya yadda zaka iya na laifuffuka ka yawaita laifuffuka iya iyawarka idan dai har za ka je ne ka samu wanda yake mai karamci wato Allah kaga anan a wakar a cikin wannan baiti ziga yake cewa iya iyawarka ka yi laifuffuka masu yawa wa kasir mastafa'ata min al-khataya wai saboda me saboda wanda zaka je ka iske shine Allah karimi ne mai karamci ne saboda haka in ka je can zai lullube ka da karamcinta ya kubutar da kai daga laifuffukanka don haka kada ka yi wasa rayuwarka ta nan baka more ba baka yi abin da kake so ba to kaga wannan wauta ce mutumin da zai faɗi wannan bai san Allah ba mutumin da zai faɗi wannan yana yin imani da wani sashi na littafi ya manta wani sashi yana yadda da wasu ayoyi ya manta da wasu ayoyi wanda Allah ta'ala kuma yana hada abin da ya shafi arraja da alkhawf ne kamar yadda aka sani wa qaulul akhar da wani kuma mai cewa at-tanazzuhu min adh-dhunubi jahlun bi sa'ati afwillahi wai ka tsarkaka ka nisanci zunubi wannan yana nuna jahilcin ka da yalwar afuwar ubangiji haka wannan ai magana cewa take mara daɗi wai idan har kana nisantar zunubi to ya nuna kenan ka jahilci cewa afuwar Allah tana da girma tana da yalwa ashe shi abin da yake so shine ka zama kullum kana kusantar laifuffuka kana yawaita yin su wannan shine zai sa a yadda ka ka amince da afuwar ubangiji ko da yalwar afuwar ubangiji wanda kuma ba haka bane babu waɗanda suka kai annabawa nisantar laifuffuka za ka tuhume su da cewa sun fi kowa jahiltar afuwar ubangiji babu waɗanda suka kai salihan bayi nisantar laifuffuka amma ai baka isa ka tuhumance su da cewa <coughs> sun jahilci afuwar ubangiji ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama masu kokarin su ga sun nisanci laifuffuka ne amma kuma ba wanda ya kai su sanin afuwar ubangiji ba wanda ya kai su sanin girman ubangiji wa qaulil akar da wani ma da yake cewa tarku zunubi jara'atun ala maghfiratillahi wa istisgharun laha wai barin zunubi yi wa gafarar Allah rashin kunya ne ka ce za ka bar zunubi kamar ka nuna ba ka ɗauki gafarar ubangiji wani abu ba wastisgharun laha ka kaskanta gafarar ubangiji kenan to kaga duk wannan magana ce ta jahilai magana ce ta takaici magana ce mai ban mamaki wa abu muhammad ibn hazm ra'aytu ba'd ha'ula'i yaqulu fi du'a'ihi allahumma inni a'udhu bika min al-ismati wannan ya kawo shi cikin littafin samudawatun nufus littafin samudawatun nufus yadda yake cewa ya ga wani mutum irin cikin irin waɗannan rudaddin tambatsatsin masu har ma wani cikin addu'a sai yana cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika minal ismati ina neman ka tsare ni daga katangar da zaka samu tsakanina da laifi wato Allah ya kada ya sanya masa katanga kada ya masa shamaki tsakaninsa da fadawa cikin saban Allah kamar roƙon Allah yake yi ma ya ba shi damar saba masa to kaga duk wannan magana ce ta jahilai waɗanda suke rudar kansu suna tunanin cewa ai Allah mai gafara ne amma su manta cewa kuma mai azaba ne ghafiru zambi wa qabilu tawbi shadidul iqabi sai su ɗauki ghafiru zambi wa qabilu tawbi amma su manta da shadidul iqab cewa mai tsananin hukuma ne inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim haka ubangiji ta'ala ya rika nuna cewa shi mai gafara ne ta wani bangaren kuma shi mai azaba ne mai radadi ashe mutumin da zai samu rahmar Allah da afuwarsa shine wanda tun farko ya kama hanyar samun rahama din in ya yi tuntuɓe in ya fada cikin wani laifi saboda yaudara ta shaidan sannan ya faɗa ku ya dawo ubangiji ta Allah sai ya gafarta masa ya fi mishi amma tun a karan farko ya durfafi laifi gadan-gadan ya nuna cewa wannan ne ma ya kamata ya yi babu shakka wannan yana cikin waɗanda suke rudar kansu yana daga cikin almagururuna da ibn kayyim yake magana akan su anan yace wa min haula almagrurina من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار وإنما هو مجبور على فعل المعاصي ما ليش ومن هؤلاء المغرورين ينا daga cikin waɗannan rudaddin waɗanda suke rudar kawunan su man ya bi mas'alatil jabr wanda yake ta'allaka yake rataya yake rike mas'ala ta aljabar mas'alatul jabr ce mas'alar da wasu daga cikin zamanmu suke cewa ɗan adam ba shi da zaɓin kansa sai yadda Allah ya yi da shi don haka duk abin da ɗan adam ya samu kansa a cikinsa to Allah ne ya kai shi nan ba shi ya kai kansa ba don shi bai da katakus bai da mashi'a tattare da shi don haka in ya samu kansa mai da'a ga Ubangiji mai biyayya ga Allah mai san Allah da manzansa to wannan Allah ne ya kai shi nan in ya samu kansa mai saban Allah mai kin Allah da manzansa ko mai aikata ayyukan shaidan to nan ma ya yarda cewa Allah ne ya kai shi nan saboda ka shi babu yin kansa wadda ita ce matsalatul jabiri cewa dan adam tirsasa shi Allah yake yi akan duk ayyukan da yake Allah bai ba shi wata mashi'a ba suna cewa misalin sa misalin ganye ne ganyen itaciya da iska take kada shi ba shi da yin kansa idan iska ta kada shi gabas gabas zai yi in ta kada shi yamma yamma zai yi idan kudu kudu idan arewa arewa in ta tsaya ya tsaya suka ce to haka shi ma dan adam yake don haka duk inda aka kada shi can zai yi kaga anan babu yin kansa ba ya da mashi'a to wannan matsala ce da ahlus sunna suka yi ittifaki akan cewa kure ne ba ba ba gaskiya bane Allah ta'ala da ya halicci dan adam ya bashi irada gurgudan shi ya bashi mashi'a irin tashi ubangiji ta'ala cewa liman sha'a minkum an yastaqim inda dan adam bai da mashi'a ubangiji ba zai ce liman sha'a minkum ba illa iyaka kawai abin da Allah sunna suke cewa mashi'ar dan adam tana karkashin mashi'ar Allah dan adam idan ya zabo abu to Allah ta'ala ne ke hore masa damar yayi abu amma shi ma shi ne zai fara zaɓa shi yasa ubangiji Allah ubangiji ta'ala yake cewa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya ga dama ya yi imani wanda ya so kuma ya kafirci saboda haka ubangiji ta'ala ya nuna wa ɗan adam hanyoyi guda biyu ya ba shi damar ya zaɓi wannan ko wannan ya sifanta masa kowace hanya yadda take da kuma inda za ta kai shi idan ya bi wannan hanyar ta mutanen dama ga inda za ta kai shi aljanna ne idan kuma ya bi hanyar mutanen hagu ga inda za ta kai shi wuta ne ya aiko manzanni su yi wannan bayanin ya aiko ya saukar da littattafai domin su kunshi wannan bayanai ko da bayan tafiyar annabawa wannan ilimin zai ci gaba da wanzuwa tsakankanin mutane daga nan shi kuma mutum sai ya karanta ya saurara ya zaɓi wannan ko wannan duk abin da ya zaɓa kuma sai ubangiji ta'ala ya ba shi dama ya yi wannan abin ubangiji ba zai hana shi damar abin da ya zaɓa ba shi yasa da yace liman sha'a minkum an yastaqim to ma tasha'una illa an yasha Allah abinda muka yi imani da shi cewa mashi'ar ɗan adam ba za ta yi ita kadai ba sai da mashi'ar ubangiji domin la yaqa'u fi mulki Allah illa ma yasha babu abinda a dan adam zai yi a ƙarƙashin mulkin ubangiji sai abinda Allah ta'ala ya ga dama amma ɗan adam ubangiji ya bashi mashi'a ya bashi wata dama da zai iya zaɓar abin da yake daidai daga nan kuma sai ubangiji ta'ala ya halitta masa aikin da zai yi wallahu khalaqukum wa ta'malun ubangiji ya halicce ku ya halicce abin da kuke aikatawa na ayyukan kirki ne ko kuma ayyukan banza ne wannan ita ce aqida ahlus sunna amma aqidar jabar aqidar jabariya aqida ce ta sai hannun riga da wannan sai hannun riga da aqidar alqadariya su kuma alqadariya shine wanda suke korewa Allah ta'ala kaddara gaba daya cewa babu kaddara dan adam shi yake yin komai babu wani abu na mashi'a ko irada ta ubangiji a cikin aikin dan adam su kuma waɗannan sai suka su kwana suka yi nan waɗancan suka su suka yi can ahlus sunna kuma suka zama a tsakiya kazalika ja'alnakum ummatan wasafa ahlus sunna ba su kore wa Allah kaddara ba sun tabbatar da kaddara ga ubangiji ubangiji yana kaddara komai amma ko wasu wa ɗan adam mashi'a da irada ba shi ma ɗan adam Allah ta'ala ya bashi wani abu na irada ya bashi wani abu na mashi'a alam tara ila allazina yazumuna annahum amadu ma unzila ilaika, wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut menene yuriduna suna nufin suna da irada kaga ubangiji ya tabbatar wa da fadalarru irada cewa suna da irada fa in arada fisalan an tarada minhu wa tashawurun fala junaha alayhi fa in arada fisalan kaga ashe dan adam yana da irada gwargwadon irin tashi amma irada shi tahta iradatillah wa mashi'atuhu tahta mashi'atillah wanda ita ce aqidar ahlus sunna suka fahimci me ake nufi da kaddara amma wasu sai su fake da aqidar jabar ko sun san aƙida ce karkatacciya ko ba su sani ba sai su fake da ita suna kafa hujja ga Allah bisa laifinsu ya yi laifi amma ka taɓa shi kai mai nasiha ya bar laifin sai ce Allah ne ya kaddara mu da yawa za ka ji irin wannan a bakin wasu mutane duk da ba su san ina suka nufa ba suna faɗa amma ba su san ina suka nufa ba wani ma zai iya cewa shi ahalus sunna ne sunna ba ma wai sunna sunna da rububi ba a sunna tak sunna zalla amma kuma wani lokaci sai ka same shi ko sana'ar ta ba mai kyau bace kana masa nasiha sana'ar nan da kake ka bari ba ta da kyau sai ce to ya zan yi haka Allah ya kaddara mu Allah ya kaddara har ya abinci na kenan ya samu hanyar ci na da sha na da ta iyali na a ƙarƙashin wannan sana'a to ya zan yi sai mun addu'a Allah ya raba ni da ita a nan sai maka hujja da kaddara amma ba zai taɓa yadda wani ya masa hujja da kaddara ba cikin abin da shi zai cuce shi duk wanda zai yi yunkurin ya cuce shi sannan ya masa hujja da kaddara to sai inda karfin sai kare ba zai yadda ba da wani zai ci bashin sa ya ki biyan shi in ya matsa ya ce kaga Allah ya kaddara wannan abinci na ne wannan rabo na ne sai ka hakura ba zai yadda cewa Allah ya kaddara haka ba sai an kai ruwa rana sai da karfin sa ya kare sai ya kwaci haƙƙinsa ya yarda cewa mutumin nan in ya ga dama zai biya shi a nan ba zai ce wannan dan adadin din ba bane ce kai wannan majbur ne haka ubangiji ya tirsasa shi ko barawo ya masa a kyale shi kaddara ce sai ka samu a cikin lahasa zai hujja da kaddara amma abin da yake ba mata lahasa ba kuma to wannan rudar kansa yake shine sune ibnu ibnu ibn al-qayyim cewa wa min ha'ula'i al-magrurin man yata'allaqu bi daga rudatin akwai wanda yake rataya yake rike mas'ala ta jabr ta tilastawa wa anna al la fi'la lahu albattata cewa dan adam sam sam ba shi da wani aiki nashi wala ikhtiyara ba shi da zabi wa inna ma huwa majburun ala fi'l al-ma'asi shi abin tilastawa ne bisa aikata sabon Allah to wannan aƙida ce mara kyau aƙida ce ta aƙidar jabr aƙida ce ce mara kyau aƙida ce da ta yi hannun riga da aƙidar mu'tazila alƙada cewa cin karansa ba babbaka da abin da ya yi to babu hannun Allah a ciki babu aikin Allah a ciki wanda ita ba wannan ya taɓa wa aƙidar ahlus sunna shi yasa imam bukhari ya yi littafi ka cokam domin raddi ga waɗannan ɓangarorin biyu da sunan shi khalqu afali khalqu al ibad duka yi cewa Allah shi yake halitta su masu da karan kansu su kuma suna da suna da mashi'a wato a cikin aqidar ash'ariyanci aqidar ash'ariyan jabr ce aqidar jabr ce da da mashi'a ko irada ga dan adam amma kuma ta hanyar da idan aka fassara maka abin da ake nufi sai ga cewa dan adam din majbur ne ce ɗan adam din majibur ne a ce kamar a samu wani katon dutse ne mai nauyi sai a kira mutane guda biyu ɗaya hannuwansa duk sun shanye ba iya ɗaga su shanyayyen hannu gare shi ɗaya kuma kato ne karfa saura ka sai a ce su ɗaga wannan dutsen su biyu kowa ya ɗora hannunsa akan dutse a cicciɓa waye ya ɗaga kaga wannan da mutumin shi ya daga dutsen wannan mai shayyan hannu hoto ne kawai cikin matsala ka ce to haka haka mashi'ar ko iradar bawa take da ta ubangiji saboda kaga nan aka koma hakika dan adam majbur ne ba shi da ba shi da abin nan ba shi da abin da zai iya yi to mala yace wannan rudar kai ne wa min ha'ula man yaktaru bi mas'alati irja'i wani kuma sai ya rudi kansa da mas'ala ta irja'i mas'ala ta irja'i mas'alatul irja shine irja'ul amali an musammal iman a ce aiki ayyuka da Allah ta'ala ya farlanta ba sa karkashin ma'anar imani ba sa karkashin sunan imani wato mutum zai iya zama mumini ko da kuwa bai yi aikata farali ɗaya daga cikin farillan da Allah ya wajabta masa ba domin ayyukan da'a a bisa wannan aƙida ta irja'i baya ba ta cikin imani su a gurinsu imani in baya zama mujarradu tasdik idan dai har ka gaskata cewa Allah shi kadai ne abin bauta babu abin bauta da gaskiya sai shi ka gaskata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ka yadda da sauran rukunan musulunci duka shi shikenan kai mumini ne mai cikakken imani kuma babu abin da zai taba imanin ka kowace irin aika aika za ka yi kana nan a mumininka mai cikakken imani shine wa annal imani huwa mujarradu tasdiq cewa imani shine kawai kawai ka gaskata kawai ka yadda idan imani shine mujarradu tasdiq to da da iblis mumini ne tunda ya yadda Allah Allah ne dan shi yake kira wa bi izzatika fa bi izzatika ai rantsuwa ke da izza haya da ubangiji yana da izza kuma da ita ake rantsuwa rabbi bima aghwaytani ubangiji na a dalilin batar da ni da kai kaga yadda Allah ta'ala shine ubangijinsa amma ba ka sifanta shi da mumini ba kaga ya gaskata amma ba ka sifanta shi da mutanen fir'auna da mutanensa Allah ce wa ja'alu biha واستيقنتها أنفسهم ظلما وعنوا وجحدوا بها sun ja da ayoyin da annabi Musa alaihissalam ya zo musu da su wasu na ta amfu su hun amma zukatansu suna da yaƙinin cewa gaskiya ne amma ka cewa fir'auna mumini in ba a mazhabar isa ibn arabi ba ai ba ka kira shi mumini ba ba haka kirawo zunub ɗinsa da su amana da karuna ka kira wasu muminai ba ba kira su mummune ba duk da gashi Allah ya ce wa sai kanata anfusuhum Allah ta'ala ya ce yahudawa sun san annabi gaskiya ne akwai masu cewa al'iman shine al-ma'rifa al-ma'rifa idan ka san abu gaskiya ne shikenan ka zama mumini su wani bangare ne na na na al-murji'a al-murji'a al-karramiyya sai al-ma'rifa shine to in al-ma'rifa ne yahuda ma mu'mine ne kenan domin Allah ce ya'rifunahu kama ya ya'rifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da suka san ƴaƴan cikin su yadda ya san wannan ɗansa ne da matarsa wance ta haifa masa to haka suka san cewa wannan annabin Allah ne amma wa inna fariqa minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun suna koya gaskiya alhalin sun sani kaga shi sanin kawai shi kadai ba zai samu sai ya zama mumini ba da haka ne da shi kenan sun zama mumini to wani sai ya karkata zuwa ga mazhabar murji'a ya rike ra'ayin irja'i ya kisa ayyuka cikin musamman iman ahlus sunna abinda suke cewa imani wasu abubuwa ne guda uku sai sun haɗu sun dunkule suke sama mutum yake zama mumini shine qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan qaulun bil lisan yace la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ya yadda ya furta haka wa amalun wa i'tiqadun bil jinan zuciyarsa zuciyarsa ta kudirce haka dan ko ya faɗa a harshe idan zuciyarsa bata yadda da haka ba ya zama munafiki su ne za su faɗa da harshe amma zuciyarsa zuciyarsu tana cewa ƙarya ne to sai zuciyarsa ta yadda ta zo da rukuni biyu sannan mu'amalun bil arkan gaɓoɓinsa su aikata abin a gan shi yana bautar Allah shi kaɗai baya haɗa Allah da wani ya bar abubuwan da yake bauta wa da kafin ya faɗi wannan kalmar amma da zai faɗi wannan kalmar ya ji a ransa cewa wannan abin da ya faɗa haka ne gaskiya ne ba karya ba ne amma zai ci gaba da bautar hukinsa ba zai zama musulmi ba ba zai zama mumini ba to da haka bisa gwargwadon yadda ayyukan yake bisa gwargwadon yadda imanin kuma zai haɓaka akwai abin da idan aka bar shi gaba ɗaya imanin ma sai ya rushe ya zama zai bar aiki da tauhidi ya zama da zai rika aikin da ya saba wa tauhidin wannan gaba ɗaya ba zai zama mumini ba ko kuma ya bar abin da ya zo da abin da yake tauhidi ne amma kuma a khalla bil wajibat yana wasa da sallah ko ko a'a yana cin amana ko yana sata ko yana to a nan gwargwadon yadda ya samu tangarda a cikin ayyukansa gwargwadon yadda imanin nasa zai samu tangarda shine yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah idan mutum yana da'a ibadan ta karuwa yake yi duk sanda aka ce masa ga wani abu da Allah ta'ala ya ce a yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yi ya runguma ya karba ya yi to ya ƙara haɓaka imaninsa duk sanda yake da'a imaninsa haɓaka yake da haka yazid yazid wa idza ma unzila suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun saboda haka duk sanda aka saukar da sura za su ce waye daga cikin wannan surar ta kara masa imani Allah ce waɗanda suka yi imani sai ta kara musu imani ta yaya za ta kara musu imani za su gaskata wannan abin da Allah ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan su yi aiki da shi sai imanin ya haɓaka nabal mu'minuna alladhina idza إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون haka ubangiji cewa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana saboda imanin su zai karu duk sanda aka karanta musu ayoyin Allah domin hani ne daga Allah sannan su yi kokarin aikata wannan umarnin ko guje ma wannan hanin a haka imanin su sai rika hauhawa da rika karuwa to da abin da aka ce zai karu zai ragu abin da ya kara shi idan abin nan ya kau to zai ragu kuma Shi ne ko su bi ma'siyatillah duk sanda kuma mutum ya saba wa Allah to gwargwadon saban Allah sa gwargwadon da imanin zai ja da baya shi yasa za a ce wannan mumini ne mai imani cikakke wannan kuma mumini ne wanda gashi nan dai imanin dai asulul iman tushen imanin yana zuciyarsa amma rassan sun samu matsala wani ya karye wani ya balle wani ya bushe wani ya lalace rashin taciyar imanin ta samu matsala to wani ita ce aqida ta ahlus sunna sabana aqidar murji'a waɗanda su suna ganin idan dai har mutum ya ce ya yarda Allah ɗaya ne manzon Allah manzansa ne shi kenan shi mumini ne kamilul iman ko da bai yi aikata alkhairi ko kwaɗe ba ko da duk a rayuwarsa gaba ɗaya aikin sharri yake yi ko da duk rayuwarsa gaba ɗaya ya tafi da ita akan da'a ga shaidan cewa annal a'mala wal a'mala laysat min al iman ce ayyuka ba sa cikin imani kwata kwata wa imana afsaqin nasi ka imani jibril wa mika'il kuma imanin mutumin da yafi kowa fasikanci daidai yake da imanin jibril da mika'ila domin su a gurin su at-tasdiq ne at-tasdiq la yatafawat baina shakhsin wa akhar baina baina al-fasiq wa baina al-ta'i babu gaskatawa wani abu ne a dunkule shi baya karuwa ce ka yadda ka yadda amma babu wanda ce wannan yaddarsa ta fita wannan wanda shi ma ba haka bane tasdiq ya tafawat domin akwai tasdiqin da yake tasdiqi ne a manzila ta tasdik a manzila ta yadda ta ikrari akwai tasdikin da yake kaiwa har manzila ta yaqin yana jin abin kamar gashi da yana ganin sa haka wani tasdik ne wanda yake ya kai ya kai matuƙa sosai saboda ka tasdiq ma ya tafawa tasdiqin abubakar ba daidai yake da sauran sauran sahabbai ba yadda abubakar yake yadda da abu duk sahabbai suna yadda amma yaddarsa ta fi jan duk ta fi ta kowa shi ya sa lokacin da abin salisa cikin mutane ya tsaya yana gaya musu cewa wani manomi ya ɗora wa sansa saniyarsa ko sansa abin da ya fi ƙarfinsa na kaya sai ya juyo ya ce saniyar ta juyo ta ce ba a halicce ni don wannan ba an halicce ni ne don noma ba don in ɗau kaya ba wanda suke cikin masallaci suka ce a bakaratun ta takallam sadiya kuma da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amantu bi hadha ana wa abubakar wa umar wa ma tamma abubakar wa umar a lokacin abubakar da umar din ba sa gurin yace ni nayi imani haka abubakar da umar ya yarda da haka abinda bawo shi ke cewa ka ci masa ka are bakin mutum ka ci masa albasa to shi zuma zuma ya sha musu da baki <laughs> eh ba albasa ya ci ba to kaga yana nuna cewa su ba wata tantama manzo Allah ya san cewa ba ma za su yi wani annabi ne ya faɗa shi ke in ƙala faƙar sadaka in har ya faɗa to gaskiya kawai faɗa ba magana ake ba ta cewa to gaskiya sai na ƙara zuwa na bincike shi shi ya sa a hudaybiya za ga yadda abin a sulhul hudaybiya za ga yadda na abubakar da umar lokacin da umar yake cewa ba Allah ne mu ba akan gaskiya muke ba ya za mu yadda da wulakanci ba Allah ne ce za mu shiga masallacin nan ba mu je mu yi umaran nan ba da ya je gurin sai abubakar sayyidina abubakar cewa ilzam garzakar tsaya matsayinka ba ka yarda manzo Allah bane ka yarda cewa shi Allah ne aiko shi yace ina yarda yace to tsaya matsayinka to irin ansar da abubakar ya bashi irin ta manzo Allah ya bashi sai baka yadda ni manzo Allah ya ce na yadda sai to shi kenan saboda ka hashi tashi tasdiq din fawat za a ce ai tasdiq din iri ɗaya bane wanda ya gani ba zai zama wanda bai bai laisa alkhabaru kal mu'ayana gani ya kori ji in ji bahaushe to amma a ce duk wanda ya gaskata shi kenan duk ɗaya suke har ma ta kai ma a ce imanu abibak imanu afsakin nan imanu wanda ya fi kowa fasikanci ce ya fi kowa fasikanci kaga wani laifi ne za ka tunano ba yi duk wani laifi da ka san fasikanci ne yinsa yana yi kenan kaga shi ne afsakin nan a ce imaninsa kamar imanin jibril da mika'il waɗanda Allah ce la ya'suna Allah ma hu wa da ma yu'maru kaga babu shakka wannan ko ba a gaya maka ba wannan wannan wannan mazhabar mazhabar banza ce da yake so shi mu'mini ne mai cikakke imani to wannan rudar da kai ne wa min ha'ula'i man yaktaru bi mahabbati al-fuqara'i wal mashayikh was-salihin wa kasrati at-taraddud ila quburihim yace daga cikin irin waɗannan rudaddin akwai masu ruduwa da cewa suna son talakawa al-fuqara anan ana nufin al-ubbat dama tsohon musala ne da da ake amfani na nufin masu <coughs> bautawa ka ce fakiri ba ana nufin wanda yake ba shi da komai ba yana ta buga buga wannan shi ake su suke nufi da fakir ba a zo neman kuɗi in ba an kawo musu za su yi kokari su yi sadaka da shi abinda suka samu shi za su ci in sun rasa su dangara ake aka sufanci ake amfani da ita anan asali sufanci take kiran kan saboda a ka'ida shi sufi kamata a gan shi fakiri fitik wanda shi ne to bai kamata a ga sufi ba kuma ana kokowa da shi in an ci in an tashi zaɓe a tsari a wadda ba sufi ba ne haka shi shi asalin kalmar fakiri da can kafin kalmar sufin ta zo ta mai gurbinta fakiri ake kiran fakiri to wani yana rudar kashi yana san irin waɗannan fukara uɗin. wal mashayikh ta shehunai was salihin yana san salihai wa kasrat at-taraddud ila quburihim yana yawan wat-tadarru ilaihim yana kaskantar da kansa ga wat-tawassul ila Allah yana tsahu wa su'alihi bi haqqihim alaihi yana roƙon Allah da haƙƙinsu a kan wa hurmatihim indahu yana roƙon Allah da darajarsu a gurin Allah sai nan koma me yayi ruwa ta sha saboda shehunai yana san salihai yana zuwa kabarin da roƙi yana neman su cece shi yana da wasu cewa Allah saboda haƙƙin wane wane wane da darajar wane wane kai min kaza sai ya ɗauka wannan shi shi to wannan ba mummunar koyarwa ce kuma mutumin da zai wannan to yana yaudu sani, yana rukar kansa akwai wannan akwai yawa waɗanda su suna ga tun da dai suna tare da shehiwa ne shikenan ba ta taso ba an rufe su a duba waɗanda suke karkashin su masu sun sha sai in ka karɓi hanyar shehuwa ne ɗariƙawa ne to ba a maganar kai da kai da 'ya'yanka da ji duk 'yan aljanna ne gairi hita amini na min fasama firgita ana tsoro su su ba lallai sai sun yi shi kenan duk ka ishe su to kaga idan wanda ta kunnen sa ma sai ya mora shi adam shi su ne to wannan hujja ce ta shaidan kuma a ranar gobe kiyama sanda zai zo yana hudu ba zai ce shi ai bai kawo su wata hujja ba shi dai kawai ya kira su sun bi shi ai bai gaya musu Allah ne ya ce ba bai gaya musu annabi ne ya ce ba ko ya ba su hujja shi dai ba ya yi musu yadda dabaru ba kuma suka bi wa qala shaytan lamma qudiya al-amr inna Allah qad wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل كاقا أنا bayan duk alkalami ya bushe don wannan maganar banza ce sai an haɗa a wuta an gama komai sannan ka zo kana wannan magana malamai suka ce ita kanta wannan maganar azaba ce saboda bayan an maka ba daidai ba kuma a zo a rika cusa ma magana kakan shi kansa yana da ciwo ka ce ni ba abin da ma aka yi min ba maganar da kake gama ni ta fi min ciwo ce ni ba abin da aka yi min ba ni duk wannan yanzu wannan maganar da kake ni ta fi min zafi shi yasa Allah ce wa shi shaytan lamma qudiya al-amru bayan an gama komai an zartar da komai an gama hisabi alshen da an gama shiga an rufe kofa an je ho wadanda cikin jahannama an rufe sai tashi tsaye cikin ɗan wuta da ya tara su zai jawabi <laughs> yana da magana Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya ni kuma na muku nawa na zo na saba muku na muku alkawari kaza kaza kaza kaza kaza dai yanzu ku zo ku gaba ba haka bane yake cewa ban ba ku wata hujja ba kuma kana li alaikum min sulfanin ba wata hujja da na ba ku ba hujja sannan ban zo muku da wani sultan ba wani abin da za ku ce na fi karfin ku da san ku da radin kanku kuka bi amma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum Fasta fastajabtum li ne matsalar a rika janka ba hujja Shi ne matsalar ba Allah ya ce ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kawai dai a ce maka zo a tafi ga hanya in ka bi ta totar har aljanna Ba ka da matsala to wannan hanyar annabi ne ka ta ko ba annabi ne ka ta ba ba ba ba magana wannan hujjar kai dai kawai an ce zo ka bi ka bi shi ne wa ma kana dai alaikum min sulfan idan an da'ukum fastajabtum li to a zo a ce maka idan ka yadda da wani da wani da wani sun ɗauke maka duk matsalar kara na gobe kiyama wanda sai an je can ka ga su ma a cikin matsalar <laughs> to tunda wanda za a zo a haɗe a cikin jahannama kaga ai kuma ba ba magana kai ya baka wani abu to mala ya ce waɗannan suna cutar kansu na'am kaso salihi kaso mutumin kirki amma kada wannan ya sa kai ka kwaikwayon aikin irin aikin mutumin kirki ne na aikin kirki na bauta wa Allah yana tsoron Allah yana barin kwatanta sunar ma'aiki sallar salama kai ma sai kai wannan to shi kenan sai Allah ta'ala ko baka kai shi a matsayi ba sai ya haɗe ku ranar gobe kiyama sai ka gan ku tare man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ko baka kai su ba inda zaka bi Allah ka bi manzo Allah ta'ala ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima minan da biyu suna tare da annabawa su kuma ba annaba ba ne wasu na tana tare da siddiƙai irin su na abubakar shi ba siddiƙin ba ne wasu salihina suna tare da salihai ko da ba su kai su salaha ba wa shuhada'i wasu salihai suna tare da shahidai suna tare da salihai ko da ba su kai su a matsayi ba Allah ce wa hasuna ula'ika rafiqa wannan group din wannan haduwar waɗannan abokan al'amarin su yayi kyau wannan abokan abokantaka ta yi kyau shi yasa lokacin da wani ya zo ki tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana son ya samu shafa'arsa ranar gobe kiyama annabi ya ce a yi ne ala nafsika bi kasrati sujud ka taimaka mun in cece ka ta hanyar yawaita sujjada ma'ana ta hanyar yawaita bautan Allah zan cece ka amma ka taimaka mun tunda annabi zai ci zai yi ceto ga wanda Allah ya yadda a ceta ba kawai zai je nuna wani ya ce na cece shi ba sai Allah ya yadda da cewa to a ceci suwa da suwa da zai ya cece su to ta yaya Allah zai yadda da kai ka bauta masa kai abin da yake so wa minhum man yaktaru bi abaihi wa aslafihi wa anna lahum inda Allah makanatan wa salaha mala yace daga cikin su waɗannan rudaddin akwai wanda shi ke ruɗuwa da iyayensa da magabatansa <coughs> wa anna lahum inda Allah makanatan wa salahan cewa suna da wani matsayi da wata da wani salahi a gurin ubangiji suna da matsayi a gurin ubangiji ko mutanen kirki ne a gurin ubangiji fala ya da'unahu an yi fala ya da'uhu ko ni fala ya da'una an yi kalliso a tawa nuskar fala da'una an yukhallisuhu ana ku fala ya da'u hatta yukhallisuhu ma'ana dai ba za su kyale shi ba in ya shiga matsala a ranar gobe ƙiyama a gaban Allah sai sun kubutar da shi kama yushahadu fi hadratil muluk kamar yadda ake gani a halara ta sarakuna a nan duniya fa innal muluka tahabu li khawassihim dhunuba abna'ihim domin sarakuna suna yafewa laifuffukan suna yafewa suna yafa laifuffukan ƴaƴan waɗanda suke na kurkusa da su wa aqaribihim da laifuffukan makusantansu wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdi' khallasahu abuhu wa jadduhu bi jahi wa manzilatihi idan ɗaya daga cikin su waɗannan ya faɗa cikin wani al'amari na tashin hankali sai ubansa ya kubutar da shi ko kakansa ya kubutar da shi da darajar da yake da ita da matsayin da yake da shi gurin wannan sarki to sai suke zaton lamarin Allah ma haka ne wani yana ganin cewa shi shi sharifi ne zurriyar gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka tunda an ce shi sharifi ne to shi kenan kakansa ya tsaya mata da aka koma mai ta je ko bai ba hanyar kakarsa ba sai ya rudu tun da dai shi an ce sharifi ne to magana ta kare manzo Allah ba zai kyale shi ba tunda ne kakarsa to wannan rudar kai ne mutumin duk da yake wannan kansa yake ruda annabi ba zai yi masa komai ba matukar bai bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ce wa anzir ashirataka al-aqrabin suwa ya fara kira danginsa ya kira baffanninsa baffanninsa da ‘yan uwan mahaifinsa mazansu da matansu ya kira ƙabilarsa banu hashim ya kira banu abdulmuttalib ya kira ‘yarsa ‘yarsa ta cikinsa fatima dukkaninsu ya gaya musu cewa ku fanshi kanku a gurin Allah ba zan wadatar muku da komai a gurin Allah ishtaru anfusakum min Allah fala fa inni la ughni ankum min Allah shay'a ku fanshi kanku ta hanyar ku zo ku yi imani ku yadda da ni ku bi abin da na zo da shi ya ware yarsa ita kadai da ambato ya ce ya fatsi mata binta muhammadin Dan a san da ita yake ka azata da wata fadimanci don kasar yan tawili sai zuci kai ba ita bace wata fadimanci a zamani sai ya fatima mata binta muhammadin salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ugni anki min allahi shay'a abinda nake da shi na dukiya ki roƙe ni in baki in dai dukiya ce wani abu ke so zaki sai sarka zaki sai dan buya zaki tambaye ni in baki amma ba zan wadatar da ke komai a gurin Allah ba ma'ana idan ba ki imani ba kin bi Allah to kaga kat kenan in dai Fatima Esther da yake cewa bad'atu minni yaribuni ma raba duk abin da zai tashan min da hankali zai ta tsawo da Fatima domin wani bangare ne na jiki na duk kuwa yadda mutum yake tinkaho da shariftakarsa bai kai fatima ba radiyallahu ta'ala ga abin da ubanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata ta fanshi kanta sai kuma wani ya zo kawai ya ya shirme ya ce shi ai jikan maza Allah ne kuma ya tafiya ta kunta kuma ai shuru kyale shi sai ka ai magana ai jikan maza Allah ne su an riga an gama musu alfarma a ya nabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya gaban mutane ya ce wallazi nafsi biyadihi law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha sai da rantsuwa da Allah shi na rantse da wanda rai na ke hannunsa da fatima yar muhammad za ta yi sata sai na ke hannunsa ba ko wanda ya fi karfin dokar Allah kuma ba ku shi amma sai jahilai suna ruɗuwa da wannan shi shi an ce sharifi ne watakila ma aka cika bincike ba wani sharifi ɗin gidansu dai ana kira makera ne sun saba da ta'amuli da wuta ana taba wuta shi ke da kuma kowa ya ce shi sharifi kuma ya kone shi ba taba gwara da aka ce shi sharifi ba konewa ba aka ce wanda zai taba wuta ta wannan sharifi ba zai taba kuma ni ban taba ga wata gobara ta tashi ga wani yayi kukan kura an ce sharifi ne ya shiga ciki yadda ko ake tsaya daga nesa shi ma daga nesa yake tsaya karewa ma a unguwar sharifan sai ga an yi gobara duk ta cinye jirgin da su <laughs> to shi ya ai ga kamata a ce in kura na maganin zawo tsawa kanta amma sai ga an ce unguwar sharifai kuma an yi gobara kuma suna kira a kawo ɗauki a kawo musu ɗauki a kira 'yan kwana-kwana su kuma sharifan ba ne kaga wannan ya kamata tun daga nan a fahimci cewa to ashe ashe ashe duk waɗannan abubuwa kawai kawai a ce kawai dai ana faɗa an daɗe kuma ana faɗa shi kenan sai a ci gaba da faɗa to ma wanda za a tsaya ana jayayya da shi sharifin ne ko ba sharifi ba ne kan ka tsaya ka ɓata kan ɓata wa kanka lokaci sharifin ne ko ba sharifi ba ne ba wannan za a duba ba me ya aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman babba bihi amalu lam yusri' bihi nasabu wanda duk aikinsa ya dakirar da shi to na nasabarsa ba za ta yi gaba da shi ba ba za ta yashi gaba ba aikin ka shi zai ja ka gaba saboda haka lokacin da ya wannan shela su abu lahab suna gurin an man sani ɗan uwan mahaifinsa ne ya ce laka ya muhammad alai haza ta nan ƙarshe allah ta'ala ya saukar da sura guda ka cokan wace Allah ta'ala ya ya naɗa ƙasa ana karanta ta kuma ta kunshi bayanin irin sakamakon da Allah zai yi wa Abu Lahab duk da kasancewa kasancewarsa babban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tabbat ya da Abi Lahab wata ma azna anhu ma wa ma kasa sayasla naran zata lahab wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidha hablum min matal har alkiyama ta shi ana karanta wannan to wanda duk zai karanta wannan ya karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta alqur'ani ya karanta alqur'ani ya karanta irin waɗannan ayoyi kuma daga baya ya zo ya kema gefe ko yana cewa shi jikan manzon Allah ne kuma zai da abin da ya ga duk a da ya ga dama yi haka wannan bai sa abin da yake ba rudar kansa yake kuma ba za ka kwatanta Allah da wasu sarakuna ba abinda sarakuna suke yi ka ce haka za ka yi suna ganin Allah shi ma kamar kamar ai tunda wanda yana da matsayi a gurin Allah dan ubansa ko kakansa ko wani magabacinsa yana da matsayi a gurin Allah shikenan shi ma an je ranar gobe kiyama wannan babban zai tsaya ya ce wannan ɗana ne ko jika na ne ko tattaɓa kunne na ne ko zurriya ta ne Allah shi a kyale shi wannan duk a kai ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yarsa ta cikinsa in ba ta yi wa Allah abinda in ba ta abinda annabi ya zo da shi ba ta yi aiki da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya mata kuma wannan sha'ani ne na na na sarakuna wanda da ba ta tabbatar da adalci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi na mahdubiya idza saraka fihim ash-sharif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alaihi al annabi ya ce wa abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku idan babban mutum wani wanda yake da matsayi ya yi sata sai a kyale shi idan kuma wani ɗan galabaitacce haka ya yi sata sai a tsayar masa da hajji idan bai rauni ya yi sata a kamo alaihin haddi ce to wannan shi ya halaka waɗanda to idan a duniyanci, a nan duniya masu adalci ba a yadda su yi haka ba ya za a yi Allah da ya fi kowa adalci shi alƙiyama ya haka su yi laifuffuka iri ɗaya wancan ya tafi wuta wannan kowa ce ka tafi aljanna saboda wane naka ne kai ka fito daga gida kaza wannan ruɗuwa ne da da sha'anin ubangiji wannan duk misalai ne ibnu qayyim yake ba mu kuma a haka zai ci gaba da kawo irin waɗannan misalai dan a san cewa idan kana laifi yi kokari ka bari in ka san mai laifi ne kai yi kokari ka tuba yi kokari ka bari kada ka rika rudar kanka da irin waɗannan abubuwan wanda duk hujjoji ne na iblis zai cika ba da kawo misali domin akwai su a waƙi mutane tun a wancan lokaci don haka yanzu ma akwai su wa ziyada waɗanda suke fakewa da irin wannan hujjoji su ci gaba da aika aika su kuma su suna jiran cewa a ranar gobe kiyama da su da waɗanda suka yi imani da Allah su zama ɗaya a gurin Allah afa naj'alul muslimina kal mujrimi Malakun kai mata tahkumun zai yi waɗanda suka miƙa wuya su zama daidai da mujirmai waɗanda suka yi laifi wani irin hukunci kuke Allah ce wani irin hukunci kuke yi Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wanda ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce don Allah malam a warware mini matsalar a warware mini wannan matsala don na rikice dangane da bayanin da ibn qayyim a cikin wannan littafin da ake karantawa yanzu inda ya tabbatar da hujjoji masu ƙarfi cewa alheri da sharri dan adam ke zama sababin jawo kansa kanshi su kuma hadisin da ya tabbata na sa'ad ibn abi waqqas inda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce dangane da tambaya dangane da tambaya da aka yi wa masa ayyun nasi ashaddu bala'an fa qala al-anbiya'u thumma salihuna thumma al-amsalu fal-amsalu Allah ya saka da alkhairi to babu karo tsakanin abin da ka faɗa ko abin da ibn kayyim ya faɗa da kuma abin da hadisi ya faɗa a in aka ce bala kalmar bala tana nufin jarraba duk abin da aka yi wa mutum na rayuwa ko mai kyau ne ko mara kyau ne sunan shi jarraba wa nablawun bi sharri wal khairi fitna bil khairi wa sharri fitna wa ilayna yurja'un to ubangiji yana jarraba mutum da alkhairi kawai da ke jarraba sa da sharri kuma ita jarraba idan Allah ta'ala ya jarrabi wani kada ka ɗauka wannan abin sharri ne a gare shi a idan sa idan haka za iya ganin kamar sharri ne amma ta zama alkhairi ne kamar da Allah ta'ala yake faɗa game da Aisha radiyallahu ta'ala innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum la tahtabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum a zahiri ai ba ba za a ci alheri ba ne wasu su fito suna suna zagin matar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ta yi kaza ta yi kaza a zahiri akwai damuwa amma Allah ta'ala ce la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum a dalilin wannan sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu yawa wajen guda goma sha shida Allah ta'ala yana wanke ta ba don haka ba waɗannan ayoyi ba lalle su sauka dangane da ita ba kaga alkhairi ne karshen sa saboda kadan idan wani abu ya samu salihin mutum wanda a zahiri ana ganin shi kamar ba jarraba ce Allah ta'ala yake masa dan ya ɗaukaka matsayin shi da ita kai zaka iya ganin shi cewa <coughs> kamar sharri ne amma daga karshe in yayi juriya alkhairi ne gare shi ka duba annabi ayyu wanda ya zauna shekara goma sha takwas cikin larura duk aka guje masa sai in tsayari su suka suka ci gaba da zama da shi amma da ya haƙuri ya koma ya mai da al'amarinsa ga Allah kamar da Allah ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab da ya mai da al'amarin shi ga Allah ubangiji ya ce eh lalle mai haƙuri ne fa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna kaga ubangiji ta Allah sai da ya dawo masa da iyalansa ya kuma ninka masa a ƙarshe ya zama alkhairi kuma ya shiga cikin kundin ubangiji na har abada cewa yana daga cikin bayi masu haƙuri ni'mal abdu innahu awwa alkhairi ne ko ba alkhairi ba saboda ka dan kalmar bala'i kaka ɗauke ta da ma'anar ba da bahaushe ke ɗaukanta bahaushe aka ce bala'i shi sa kawai tashin hankali ne amma kalmar bala'i ba aka take abin nan ba wani ya wuce ya ji wasu ahli sunna suna suna addu'ar wutiri limai yana ce Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana yace kaji kuma bala'i suke kira wa kansu wai bala'i suke kira wa kansu kaji so ya ce bala'an hasana kaji kaga kaga ashe ashe abin ashe abin mai kyau ne Allah ya bala'an hasana kaga ubangiji ya kirawo abinda musulmi suka samu a yakin a yakin badar ubangiji ya kira shi bala'an hasana a shi kaga kalmar bala'i <laughs> ba wai tana nufin ba wai tana nufin tashin hankali ba za ka za ta iya zama a Allah ya yi maka kamar yadda zai jarraba mutum da talauci haka nan zai iya jarraba ta da wadata kamar yadda zai zarabe shi da rashin haihuwa haka nan zai rabe shi da yawan ƴaƴa. zai iya jarrabarsa da mulki a zahiri mutum ana ga ya haye ko jarraba ce saboda haka kalmar jarraba ba wai tana nufin mutum ya shiga ya haɗu da sharri ba za a iya gani a zahiri sharri ne amma ba haka ba ne a gurin Allah an ce abu huraira ya fi sauran sahabbai riwayar hadisai idan haka ne ya aka yi ga sahabbai da yawa da suka fi shi zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shekara uku ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku suka yi da manzo sallallahu alaihi wa sallam amul khaybar khaybar shekara ta bakwai kaga tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ya lizimci abin yana zaune shi ba iyali gare shi ba ba mata ba ba kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa ga gidansa hada suke ci kawai zai budo shi saboda haka in an samu abinci an kawo abinci a can lokacin da da wasu suke cewa kai abu huraira ya haka kafi kowa hadisi ya ce ba zan bi ku hadisi ba wasunku sun tafi kasuwa su ne mutanen muhajiruna wasu sun tafi gonakinsu su ne ina sallallahu ala shibe batni ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo ciki na ta ba zan fi ko waɗannan shagalatu shagalahum alhaq wa haula da cikin sahih al-bukhari kitab al lokacin da ba ta kai yawmal ya rasulullah wa alaikum ce tankara na gobe kiyama an Allah ya tsalani haza ahadun qablaka ko gairaka lima alimtu lima ra'aitu min hirsika ala alhadith manzo Allah ya ce daman na tan ba wanda zai riga nabi da kwadayi da kin hadisi annabi ya masa wannan shi wa gana don abin da naji ya dauka ya sa a kirjinsa shike na rike har abada abu hurairah ya fara ce riga kowa sannan kuma ya samu tafarruk loka da dama da da yawa da sahabai ba same ta ba bashi shugabanci khalifa tsanin shugaba ga shi usama ga waye ga waye ci da wannan commitment din ba kawai zuwa ake a tsuguna gun sai yayi ta zuba hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai na Abubakar bai da wannan damar da ya yayi kawai Allah ya karbi bai dade ba sai na Umar khalifa ne shi ma haka ya rika ɗaukar su garuruwa su je su karantar abu ba tura shi bahrain ya je can ya karantar ya jagoranci mutane a can ma ya samu almajirai ya ta karantar da su haka nan lokacin gaba ne ba shi da lokaci irin yadda abu hurairah yake da shi aka zo lokacin malmale faɗace-faɗace ma yawa shi kaɗan duk suka zo suka kare. a cikin wannan shekaru Huraira bai bar duniya ba sai bayan shekara hamsin bayan hijira shekara ta hamsin da takwas bayan hijira kaga ya yi tsawon ran shekara ta hamsin da takwas shekara ɗaya suka rasu da aisha zai lauta. ta riga su shekaru rasuwa da yan watanni ya mata sallah shi ma Allah ya karɓi ransa Ɗan tsaki ke dan me aka karanto maka wannan mutum mai hankali ne sai ya ce eh to in haka ne gaskiya na yadda kalima ne mai inadi ne kaga ba da ake da shi kuma ce ai ya ga Fatima Fatima ita ya ba za ta fi kowa ruwaya ba wani ma ya ce Hassan da Hussein <laughs> Fatima ɗan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na farko ka gama ta aure ce tana gidanta Abu raira kuma ne da ya buka ce cikin manzo da sallallahu Fatima sai in wani abu ya taso ta zo gidansu Ka gama tun daga nan matar aure ba safe da yamma yana yi majalisin manzo Allah a zaune a liƙe da manzo Allah duk inda zai je ya je ba su zama ɗaya ba sannan yadda za a rika zuwa ana yi wa abu na tambaya damar da ake da ita ka shigo masallaci ka tsince shi jikin kula abin nan jikin dirka a Ka kaga sai tambaya kamar ka zo ka samu wani babban malami ne a nan ba komai kaga duk yan tambayanka da ka ƙunso nan zaka zo ka juye su duk abin da ya gaya maka kai ma ka zama manzon da zaka je kai ta yada abin sai yadu damar da yake da ita na saduwa da jama'a fatima tana da wannan matar aure ce za a rika zuwa ana kwakwata gidanta a ce an shigo tambaya ga sabbai a waje ka je ka tambaye sabbai mana wace tana tira ta kaka nan gidan mata aure kaga shi ba ba wannan sannan ya zamana yayi wannan shekaru bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita kuma tsakanin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da wafatin ta wata shida Haka wani zo ce aka yi aka yi aka yi aka yi sai a ce tambayi tarihi zai bashi ansa tambayi tarihi in ka san tarihi ko baka sani ba to kaje ka sani Hassan da Husaini jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ba su ma balaga ba ka hada su da da mutumin da ya taso takana sai baro kabilarsa daga Yaman ya keto daji ya zo madina shi kadai ya zo ya zauna ya yi abin nan da yara waɗanda suke lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama balaga ba tukunna ka ce aka yi su shi ya fi su waya <laughs> ka gaba wanda ya san ya san waye in kana magana dadewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su dadewa da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga in inda wannan logic da za a aiki da shi mu ma sai mu ce ba mu yadda da shi ba tun daga Abubakar ga Umar ga Usman fi su to amma ba abin ne na masu hankali me ya faru me ya faru me ya faru shi ake dubawa ba kawai ka ce ai abubakar abubakar yana da matsayi ya aka ba ci aka abu hurera ya fi abubakar ilimi ba ba ci aka yafi shi ci aka yafi shi yawan ruwaya yanzu zai ka samu malami ne ga shi na ya cika da ilimi amma iliminsa bai yaɗu ba saboda ba shi da almajirai da yawa bai zauna inda ya almajirai ba ya da iliminsa wani kuma sai samun ilimin nasa bai kai ya kawo amma ya cika duniya da almajirai saboda shi ya samu damar yada shi almajirai sun kewaye shi kamar yadda wasu malamai suke cewa allaitu an malik lait ibn sa'ad babban bijimin malamin nan na masar ya fi maliku ma sanin fiqh sai dai shi Allah ya ba wa maliku ɗalibai cewa da suka rika fitowa daga ƙasashe daban-daban sai suka yada ilimin sa shi kuma wannan Misirawa ba su yada ilimin sa ba sai ya zama da malik ake ji sama da yadda ake jin lais ibn sa'ad wannan kuma yana nan da yawa yana nan da yawa a tarihi zaka samu wannan a garin kuma in ka tsaya kai tunani sai kaga irin wannan sai kaga ga wani can yana da ilimi amma ba wanda ya damu da shi yana da ilimi yan almajiransa kaɗan ne <coughs> wani kuma ilimin nasa bai kai ya kawo ba amma ya cika gari amansa duk ko ina ana ji wannan yada ilimi daban yawan ilimi kuma daban waɗannan babu ko shak al-khulafa'ul arba'a ya fito su fito ba sun kafa don haka sai ilimin su da yadu ulama sha'anin sha'anin sabon akwai kabilan dan an ga shi fata ne kaji kuma wani to kaka irin wani jahilan baya da zaka yi da su tabbe da wata hudu kenan mijinta baya kula ta baya tanka mana haƙƙinta na aure kuma ta yi ta don har wani abu ta yi mata ya gaya mata abin da ta yi amma da ita bai sauwake mata faƙar zalama nafsa kada ku riƙe mata don kawai ku cutar da su wanda dai ya kasai baka ɗauke ta kamar matakka ba amma kuma ka ƙi sauwaƙe mata wannan in kai haka ka cuci kanka kuma ita tana da haƙƙi ta je duk inda za ta nemi haƙƙinta tana da ƴan uwa tana da dangi tana da iyaye ba ta da shi akwai akwai malamai wanda take ta je samu kirawo shi a ji menene menene yake kaiwa ko abin ya gagara in ma ta kama kotu za a je don haƙƙinta ne har ta maganar ma fatar baki ba zai kula ce to ta ci kwanciyar auren ciki guda mun kuma dama wannan ai shine jibon auren shine ma auren saboda haka ga yadda ya kamata ta yi in ya ki gaya mata mai ta yi mata ta je ta bi ta kan waɗanda zai ji magana su zai saurare su su kirawo shi su kirawo ta a ji mai abinda ya ba ta hakkinta idan haka ya faskara to sai ya sauwaƙe mata a tambaya ya ce don Allah malam da mu kalmar nan ta Allah ya cika Allah ya sa mu cika da imani to ban san me yake so ya ce wala na illa wa antum muslimin tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin Allah ya barka a musulminka a mumininka har zuwa rayuwarka kada ya jarrabe ka da wata fitina da za ta raba ka da imaninka ba addu'a bace ta ka samu husnul khatima to ban san me ban dai san me shubaha ta ba a tsawon lokaci wata shubahar tana can cikin sa sai ya fito ya faɗa ba amma dai da ba wani matsala idan ka ce Allah ya cika mana da imani Allah ya karɓi rai ranmu muna muminai addu'a ce mai kyau cikawa da kalmar shahada abin nan kalimatu shahada tana isa ga mutum ya cika da imani na'am kalmar shahada ita ce jigon imani amma mu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna haka manzo Allah ya ce sai Allah yana da wannan kudirin zai shiga aljanna imma halan au ma'alan ko dai ya shiga abin da shatale tale ba ba gefe ba ko kuma bayan an yi dan gidan nan Allah ka kiyashe mu da rara gefen lahira eh amma dai karshen sa dai dakhala aljanna haka wanda ya cika da kalmar shahada ya nuna ya cika wani matashi ne ya rasu ya bar dukiya da yawa sannan yi wasiya cewa duk dukiyarsa yi wasiya cewa dukiyar dukiyarsa a raba ta da da ɗan uwa shaƙiƙai shin wasiyar ya wasiyarsa sa take wasiyar da duk ta wuce sulusi to ba a zartar da ita tun yana da yi wasiya ko haka in wasiya ta wuce sulusi ba wasiya ba ce ta ɗaya bisa uku da ta sai wasiyar amma wannan ba ba a zartar idan aka yi wa mutum haihuwa ne ya kamata ya fara cika eh, yanki yanka ma rubuta ba hakika ba hakika wanda eh, sa suna wannan su kuma a haifi yaron ba za ka iya masa suna ko kana dan matun birinka ba ka yi aure ba to kana iya cewa kai in ka haifi ɗanka na farko za ka sa mata yusuf shikenan sai ka jira uwar yusuf ka jira yusuf ba wata da ba ba matsala a yi ta kiran ka a ba yusuf a ba yusuf Randa da duk Allah ta kai aure kuma ta ka ta haifi yusuf shikenan yana nan a yusuf dinsa ba za a ce a ya aka ka fara sa masa suna ma tun ba wadda ba in kuma ranar ma da aka haife shi ka sa masa suna duk ba duk ba laifi shi sa suna ba a ce ga kiran yaro da sunansa ba ce ga wani lokaci ya sunansa a ka dai haƙuri ba ga mahaifiyar maryam a daya salam فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى mai سميتها Maryam. duk a ƙarƙashin falamma wa ta bayan ta haife ta ta ce kaza kaza gashi kuma mace ce ita kuma tana son namiji walaysa zakaru kal unsa cewa inni sammaita to na sa mata maryam ranar da aka haifi abdullah ibn abi talha wanda yake cikin sahih bukhari dan ummu sulaim da shegari suka dauke su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tauna dabino ya sa masa a baki ya ce sammihi abdullah fasammahu abdullah ce to sunansa abdullahi ranar da aka haife shi saboda haka ba ce sai ranar ta zagayo ba za ka faɗi sunan abinda ake a ranar ta zagayo shine wannan askin da kuma aƙiƙa din <coughs> yanka masa dabbar suna ita ce aƙiƙa ita kuma yau musabihi dama a ranar ta bakwai ake yin wannan na ga sai mu hakura da da tambayoyin nan. wannan tambayar tashi magana hudubar idi da mimbari da waye da waye shin ana sa mimbari ko ba a tawa ko kuma ana ana hudu ba biyu ne a ka'ida ba inda aka ce hudu ba biyu hudu bar ini ba inda za ka samu cewa hudu ba biyu sannan ko ba sai a ba ga mimbari ba mimbari a hudu bar ini dukkan masu addu'a masu bukatar addu'a ta alkhairi Allah ya biya musu duk masu wata damuwa Allah ya yi musu sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in